zan rantse miki da sarkin sarakuna fa'iz janiya ya taho ya banna a gusau zanira ta zaro ido ta ce shi ya yi fa'iz din na yi mata alama ta ya hankali kada hajiya ta ji na ce kin san allah ina tsaye gabansa ya ja mota suka tafi wannan me in ba kiyayya ba mene yau ya yi fa'iz ya tsane ni a dangi zanira fa'iz ya nuna bai damu da rayuwata ba ko da na bi wasu can sun sace ni ba asarar shi ba ce ko da na fito daga cikin makaranta na bata bai dame shi ba ko da yunwa za ta kashe ni ba ruwansa ba ne tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na ce amma don allah don annabi zanira kada ki faɗa wa kowa tunda na ƙudurta zan rufa masa asiri wurin hajiya da yaya aliyu to zan yi ba na so a samu kuskure daga gare ni kan ke da ya haifa iske mun na tabbata wata rana allah zai bayyana wa duk dangi cewa ya fa'iz bai ɗauke ni ya a cikin gidan nan ba a kan dalilin da ban sani ba sinaga zanira na hawaye muka yi ta kukan tare daga bisani da muka ga kukan ba zai amfane mu da komai ba zanira ta ce mu tashi mu yi sallar nafila mu roƙa wa yaya aliyu sauki to washe gari su hajiya za su tafi asibiti da safe na marerece na ce hajiya don allah ta ce menene ya ce don allah zan bi ku ki mena asibiti wurin yaya aliyu ki me o oh, kai fa'iza da rigima kike to shige mu je ba abin da na ɗauka illa hijabi da report sheet ɗina muka tafi to mun samu yaya aliyu yana shan ti da kanin shi mai bin shi musbahu ya haɗa mishi yana mika mishi biredi da dafaffen kwai yana ci hajiya ta washe baki ta ce a aliyu lalle jiki ya yi kyau lafiya ta samu musabu an iya jinya sai a dage da cin abinci a kan lokaci kuma yadda ya kamata yanzu ko tunda an ji ƙanshin kofar lahira shi da musab suka yi dariya ya sauko daga gadon da yake an cire mai ƙarin ruwan ya gaida hajja da na fahimta duka hankalin shi kai na yake na tsuguna na ce yaya aliyu ina wuni ya ce ko dai ina kwana fa'iza hajja ta ce hmm jiya ai fa'iza da zanira ba su yi bacci ba ina jiwo shekar su kai tsakanin fa'iza da zanira ni ban san wa ya fi son yaya aliyu nan ba komi hajiya yaya aliyu hajiya yaya aliyu ne ya bamu hajiya yaya aliyu ya ce yana gaishe ki sai na rufe fuskata da tafuka na cikin jin kunya na ce hajiya ai shi ma yana son mu ne yana mana kirki kuma ya damu da mu shi yasa muke son shi mu ma ja ta ce to allah ya bar zumuncin ya sa a daidaita da hafizi na tamkar hakan a zuciyata na ce sam har abada hajja amma a fili murmushi kawai na yi zuciyata kamar ta fito ta baki don haushin kalaman hajja ya aliyu ya ce fa'iza ina mu. sai na zaro report card ɗina cikin hijabi na na miƙa mishi ya duba ya murmushi hajiya ta ce ai kamar an san za ka tambaya har an fito aka zura da gudu aka koma aka ɗauko ta in ce ko dai an yi abin kirki ba irin na baya ba ya ɗago kai yana dariya ya ce an yi da kyau hajiya ta tara cikin ɗalibai sittin kin ga ko ai an kada hamsin da ɗaya hajiya ta ce a lallai asama'u za ta yi tsalle tana nufin maman zanira har da goda allah ita ce mai damuwa da sakamakon fa'iza a kullum baya kaiwa rabin na 'yan uwanta to takwara fa tana nufin ummi sai na kyalkyale da dariya na ce ta yi ta 21 cikin mutum sittin, ai ta yi kokari domin a firamare ana yin magana ko koyarwa da hausa a can ko ba a yi kuma an kai ta ajin turanci ni kuma ajin arabiya tun tuni na iya larabci tun a gida zaria shi yasa nake fahimta sosai cikin ajinmu amma ka ga sauran darussa ɗin ai dubbanci da yawa ba hajiya ta ce ko to allah ya taimaka ga ta nan ta ƙara ƙiba ta suntuma kamar yis sai fada da ƙarfi kamar ɗiyar zaki amma babu karatun a zo a gani na ce a hajiya tana ƙoƙari duka suka yi dariya ganin yadda na ɓata rai don cikin mu ukun nan babu mai son a soki yar uwarta ko a bayan idon ta balle a gabanta ya aliyu sai baddare ya ce gamin fa'iza ya aka yi suka taho suka baki na ce wallahi ya aliyu ba yawo na je ba na shiga teachers area ne gidansu wata 'yar ajinmu in kai mata littafin ta da na ara shine da basu ganni ba suka taho suka bani. ya ce to nan gaba kada ki kara yin irin haka kin ji na gaya miki kina wasa da ranki ne da lafiyar ki masu muhimmanci ga waɗanda ke da buƙatar su shi kuma da yake babban sakare ne ba zai iya jiran ki ba Allah hajiya fa'i zai gamu da ni da kyar ma in ta ci kai na kashe zancen nan ma fitun jiya ehe kada wanda ya sake tado shi ya ce to an bashi hajiya har yamma muna wajen yaya aliyu wannan ya shiga wannan ya fita sai biyar da rabi anti zainabu mamansu aliyu da baba ibi mahaifinsu suka zo sannan muka bi su muka tafi anti zainabu ke tsokana ta ta ce fa'iza hutu bai zo da daɗi ba babban yaya babu lafiya ina kwanciyar hankali baba ibi ya ce ai laifinsu ne tunda ba sa matsawa yayan yana cin abinci cikin gida sai dai ya ba su kwai da taliya su soya masa kowa ya gaya musu wannan taliyar abincinsa ce oho na ce wallahi baba daga yau ba za mu kuma dafa wa yaya aliyu taliya ba lura tuwo kawai za mu dinga yin masa ko kuwa hajiya hajiya ta ce ni ina ruwa na ne to satin yaya aliyu guda a asibiti aka sallame shi hutun mai ci gaba da tafiya cikin daɗi tare da yayan mu mai son mu aliyu wanda shiga goma fita goma in zai yi cikin gida sai ya neme ni ko ya riko min wani abu na ci ne ko na amfani ko wanda zai amfane ni wajen karatu babban farin cikin mu fa'iz an yi balaguro zuwa kaduna duk gidan 'yan uwa mun zaga ba inda ba mu je ba sai kaduna da zaria hutunmu ya rage saura sati ɗaya mu koma makaranta baban abu ya zo suna hira da hajiya a falonta muka shigo daga islamiyya ne da zanira baki ɗaya muka tsuguna muka gaishe shi muka wuce ɗakinmu sai daga murya yana faɗin e, lalle fa'iza baki da kirki kika yi tafiyar ki gusau ba salama, kika dawo shi ma kina shirin komawa ba tare da an waiwaye mu ba ko gashi walida kullum ba su da zance sai na yaushe za ki dawo kin kyauta kenan na ce to baba yi mata ka ce ba ta nema na shi sa ya ce cikin dariya tana neman ki mana ya ce cikin dariya tana neman ki mana jiya ma tana ta cewa ka ga fa'iza yau sauran sati ɗaya a koma makaranta amma shiru sai na buga tsalle na makalkale shi ina cewa zan bi ka zan bi ka to baba zanira ma ta ce ni ma zan bi ku baba ku sauke ni gidan maman yaya faiz tana nufin mahaifiyarta ya ce ke fa tsohuwa wato ummi ta ce ni area wan zani sai dubi hajiya ya ce wai me yasa uwata ba ta son gidansu ne to haka dai muka ɗabi an kayanmu muka bi baba sai da aka fara kai zanira kaduna ko shiga gidan banye ba don sanin cewa faiz na nan amma baba na karya kan mota zai fita a gate ɗin gidan sai gashi ya shigo da littattafai a hannu baba ya ɗan rage gudu suka gaisa wai don ganin idon babana faiz ko kunya babu ya ce a ah, faiza ba za a shigo a gaida mama ba ban ba shi amsa ba na dauke kai ummi ta ce ka dai ce muna gaida ta sai baban ibiyu ya ce kun ci gidanku ya auno mana ambola ku zo har kofar gidan nan ba za ku shiga ku gaida asama'u ba balle ku, in yayi mun tari baya nan kafin ya rufe baki sai muka bubbuɗe kofa muka fita ni kuwa muna ɗanyin nisa da motar na zura da gudu na je na gaida maman sanda suka shigo falon shi da ummi sai na sake kwasa da gudu na yi cikin mota kada wata kalma ta haɗa mu koye mun zalincin nasa baba bai tsaya shawarta umma ba ya ja mota sai unguwarsu gidan yaya hawa wato gidansu ta ce baba me za mu yi gidan maman maryam ya ce haba ummi kowa na marmarin ganin uwashi wata da watanni bai ganta ba in ke ba a marmarin ganin ta to ita tana buƙatar ganin ki ko sai ta zumbura baki irin na 'yar fari ta ce baba 'ya'yanta fa fitsarin kwance suke yi su bi duk su jiƙe ni in na yi zarni a ce ni ce ya ce to ai ba sai kin kwana ba ku je zan jira ku ku gaida su ku fito mu tafi area 1 din wato gidanmu nan muka kama munna muka fice an ta a tsaye jikin famfo tana wanke kayan yaranta muka yi sallama da babban murya sai ta saki wankin ta buɗe hannuwa ta rungume mu duka faɗi take ka ga yan gusau an cakari har an caki irin wannan gayu haka kamar ba goyon tsohuwa ba muka kyalkyale da dariya na dubi jikinmu ni da ummi ni kaina na san mun yi kyau wata riga da wando ne da mayafi yan pakistan a jikinmu na jikina yalo na umme kore gashin kowaccenmu babu kitso an kalmashe shi cikin tafkekin ribon kala kayan kowace wanda dama mahaɗin kayan ne tare ake sai da su ashe babu wayo ya wa ummi sai ga yusuf da kayanmu ya shigo da su wai babu ya ce sai gobe zai zo ko ya turi direban makaranta ya tafi da mu da daddare bayan cin abincin dare muka shiga waya ya hawa labarin rayuwar makaranta kwana wato boarding school daga farko har karshe san ban yi zancen fa'iz ko halayen da yake nuna mun da wani jinin mu ba ko da wasa ban taɓa yi ba in ba da yaya aliyu ba haka abin da ya min ranar hutu balle wanda yake min a giwa haka ummi bata tada zancen ba ko da ya hawa ta sako sunan ya fa'iz cikin hiranmu ba na tankawa ko kuma na kare shi idan ummi ta so faɗin rashin kirki da rashin alherinsa sai lokacin baban ummi alhaji sabi'u ya shigo gidan sabi Kwangila shi ke rike da gidan gonar marigayi Abubakar da ke cikin garin Kaduna inda ake kiwon kaji da noman kayan marmari shi ɗin kuma babban ɗan kwangila ne na karan kansa. Daidai gwargwado suna cikin rufin asirin Allah ba abin da suka nema suka rasa don ita ma yaya hawa babban ma'aikaciya ce principal ce a makarantar 'yan mata. mahaifin alhaji sabi'u shine babban aminin marigayi abubakar idan da wanda za a ce ya yi auren bare ko ko auren da ba na jini ba to an ta ce sai dai zumuncin da ke tsakani irin tun na kurciyar nan ne wanda aka zama tamkar jini ɗaya ba shi kuma da niyyar yi mata wani abu wai shi kishiya kamar yadda ya fahimci ba a yi sam a zuriyar marigayi abubakar baba sabi'u ya zauna gefen anta habu ya ce umma ai mun yi fushi tafiya ba sallama dawowan ma sai da muka ci arzikin zanira na tabbata da bata zo kaduna ba ke da fa'iza ba za mu ganku ba umma ta ce don allah baba ka yi haƙuri wallahi ziyarce-ziyarce ne mana yawa ya ce ai dole duk inda haƙuri take in je in sayo ta in haɗiya to ya jarabawa ta nawa nawa aka yi ummi cikin ɗoki ta ce wallahi baba ta ashirin da ɗaya na yi ya yi salati ya ce allah ya yi miki wotar da ke kanki ummi wallahi ki kama kanki ki natsu ki shiga cikin taitayinki lokacin abu a yi shi in ya wuce ya fi wuce kenan sai ummi ta ɓatare ta ce baba na fai ƙoƙari na ɗauka za ka yaba min ne a firamare ta arba'in fa nake yi ya ce to da ɗan dama dama amma sai ya ƙara dagewa washe gari da yamma baban ebu bayan ya fito ofis gidan ya biyo har da kanwata walida da abdullahi a bayan motar baba sabi'u ya yi mana siyayya sosai har da zanira da bata nan bai ware ta ba sai da ya mana ko da yaya aliyu zai kara sai dai ya kara kaɗan muka nufi zariya cike da farin ciki ita kanta ummi sai naga tana wani nishadi da annashuwa na musamman na ce yar banza ashe kina son su yaya hawan ta ce to fa'iza akwai wanda bai son mahaifansa ne na ce ba ga kinan ba sai an miki dabara za ki gun iyayenki ta ce to ke kuma fa na ce ai dole ce ta sa na basu ke ma kin sani to a gidanmu momina kicin tana girki muka yi mata sallama ta washe baki tana yi wa ummi sanda zuwa bandani sai na ruga na rungume bayanta na ce momi ni ba kya nema na ko muryata kamar zan yi kuka ta yi yar dariya dauke da wata irin matsananciyar kauna cikin kwayar idanunta ta ce in ne miki miki me hmm, su walida ba su ishe ni ba kenan sai a lokacin na ga cikin momi ya zama kato ya turo zani har baya kulluwa na ce momi haihuwa zaki ta ce me kika gani na ce cikinki na gani ya kumbura sumtun sai ta yi tsaki ta fice ta bar min kicin din tana cewa da ummi ta kashe mata hita ɗin ruwan zafi mu fito mu rufo kofar kicin din sai walida ta zo kunne na ta raɗa min cewa baba ya ce kanwa ko ƙanimomi za ta haihuwa kawusar muka kyalikyale da dariya dariyar mace ta sa ta juyowa ta dube mu sai ta girgiza kai tana murmushi na san sha'awa muka bata a kullum ni da walida kamar 'yan biyu muke domin walida akwai manyan gabai sai dai ita fara ce ta ni kuma ina da duhu masu assalamu